a karo na uku a cikin da 48 wato kwanaki biyu kenan mukaddashin shugaban kasar najeriya farfesa yemi osun bajo yana ci gaba da tattaunawa ta gaggawa da hafsoshin soja na najeriya a kokarin da ake yi na warware sabuwar matsalar da yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram yake fuskanta a arewa maso gabacin najeriya inda aka ci gaba da sace mutane manyan jami'an gwamnati hadda manyan jami'ai na jami'ar maiduguri a lokacin da suke gudanar da aikin binciken mai a yankin na chadi to ganin cewa har yanzu ba mu samu bayanin cewa za a sauke ko an sauke waɗansu maimayin sojojin ba ko kuma su za su aji aiki a sanadiyar wannan abun asha da ya faru na tuntuɓi malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya domin in ji ƙarin haske akan muhimmancin ci gaba da gudanar da irin wannan taro na gaggawa a daidai wannan lokaci wanda duk yake cikin ƙasar nan ko yake lura da abin da ke gudana a najeriya tabbas yana sane da irin waɗannan uh, salo da wannan fituna ta 'yan ta'adda ta ɗauka a ƙasa abu ne da ya damu gwamnati ya kuma damu kowa da kowa wanda dole a san yadda za a yi wa abin makama makasudin wannan tarurruka shine gwamnati ta duba ta ga irin matakan da ake ɗauka sun yi daidaito da irin kalubale da yake fuskantar gwamnati kuma akan hakan ake kuma na ganin gwamnati ta gamsu cewa eh, lalle irin matakan da aka fara dauka za su kawo sauƙin wannan lamari da aka shiga ciki wato a kasashen da suka ci gaba duk inda aka kai wa sojoji da al'ummar ƙasa samami sau da yawa irin haka kana ganin an yi wani gyara da garan balo ko ya kai ga saukewa na maiman jami'an soji ko masu jami'an manya masu aji saboda kasawa da aka gani ta bayyana a wannan karo me yasa ba dauki irin wannan matakin ba to ai ya dogara ga me ake so a cimma shin so ake yi kawai a kori mutane daga aiki ko kuma so ake aka samu sauƙin wannan lamari da ake ciki wannan mataki da shi mai rikon shugaban ƙasa professor oshibanje ya ɗauka na gaggawa shine kwamandojin nan na sojojin najeriya su sake komawa maiduguri kai ka san cewa lokacin da shugaban muhammadu buhari ya hau mulki bukatarsa ta farko gare su shine su koma can su mai da hedikwata kuma an ga amfanin haka to watakila ganin nasarori da aka samu ci gaba da aka samu a wainan yaki watakila duka sun baje sun fashe an dawo nan abuja to eh, an ga bukatar ta taso dai a tura su hakan shi sa aka ce to duk su zabura su koma can maiduguri din su kafa hadikwatar su a wurin wato muhimmancin sauke mutum ko ya aje aiki da kanshi shine domin ya baiwa wani dama shi ma ya gwada kuma wanda zai karba ya san cewa shi ma in yi kasa irin wannan zai iya rasa aikinsa wannan shi yasa yan kasa wasu suke ganin cewa akwai muhimmancin ai wannan girgiza daga saman soji ba wai canje-canje na kasan da aka ga an yi ba a yanzu kuma shi ma bai tasiri ba a'a ni ko za a canji a shugabanci ko ba za a yi ba wannan ya rage shi babban kwamanda na sojoji wanda ke ne shugaban kasa amma ni gani nake gwamnati mai adalci ai sai a duba dalilan da suka kawo wannan sabon salo na wannan ta'addanci rundunar mayakan najeriya sun nuna cewa akwai bambanci da irin wannan yaƙi na ta'addanci lokacin rani daga babu ciyayi babu bishiyoyi da za su ɓoye mutum muna cikin damuna yanzu wanda yake inda duk yake fili ne ana gani ka tsaya sai ka ga mil ɗaya mil biyu a gabanka yanzu tsuro ya fi fito bishiyoyi sun yi ganye ciyawa ta fito sai a wuya a cikin waɗannan da suka yanzu idan damuna ta zo ta kawo wannan laifin kwamanda na soja ne dole irin waɗannan za a duba a ga cewa su waɗannan su ma suna da nasu tasiri kuma kar a manta su kansu shugabannin sojojin nan duk gagarumar da suka samu nasara a 'yan watannin bayan nan tana da dangantaka da yanayi da ake ciki na tabbatar na akwai lokacin da suke cewa gaggawa suke su yi abun nan su gama kuma suka karbe sambisa dinnan kafin damunar ta faɗi don sun san illar da faɗuwan damuna za ta kawo a cikin yakin amma abin da nake so na tabbatar shine banda ya a cewa su koma can su gudanar da yaki daga nan gwamnati duk wani abu da za ta yi na sayo sababbin makamai da tura sababbin ma'aikata da bunƙasa leƙe asiri da labarurka na sirri duka abin da ya kamata a gwamnati ta ce aje a yi shi yanzu muna fata kuma wannan abu zai tasiri za a samu sauki a cikin wani hali da aka samu kai a ciki amma wani abun tashin hankali shine ana wannan duk da rakiyar da jami'an tsaro suke yi wa jami'an gwamnati ko kuma ma'aikata ko kuma matafiya kwanan baya ma an yi haka aka sace ko aka kwace mata wurin ashirin da wani abu wannan ya dan kara nuna damuwa faga al'umma cewar saku-sakun ko rashin dacin ma da ya tsananta. Duk abubuwan da suka fara a 'yan kwanakin nan da watannin nan bayan shi yasa waɗannan sabbin matakai gwamnati ta ɗauka. Ni ina ganin in aka yi haƙuri za a ga amfaninsu na tabbatar wa masu saurari cewa ana wa fahimtar abubuwan da suke faruwa ba su gagari gwamnatin tarayya ba a ƙarƙashin shugabanci mai rikon shugaban ƙasa na najeriya dakarun sojojin nan kwamandojinsu ministan tsaro da na cikin gida duka wanda shugaba buhari ya ajiye ne babu wani sabo da aka kawo wanda za a ce ko bai san aikin ba ne ko kuma bako ne a abin gwamnati ta yi shiri kuma za ta yi maganin wannan abu Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnati a tattauna da ne da shi a Abuja a daidai lokacin da mukaddin shugaban kasar Najeriya Yemi banjo yake ci gaba da ganawa da dakarun sojin na Najeriya dangane da matakan da ake ɗauka ko ya kamata a ɗauka domin a yaƙi 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da ƙaƙƙaftawa ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.